lamari na farko ya kamata a ce a bincike tushen wannan abun ina ne ya fito ba wai kawai ne a zo na tashi lokaci daya a sauya wa tuwo suna ba saboda haka akwai ɗaya inda za a ce ana karatu akwai kuma inda aka ke masu rehab inda ainihin za a ladabtar da masu kangararrun nan wato iyayensu ne manyan mutane ne ma akwai lokacin da na ji a kaduna inda ainihin ya kamata a ce sai da aka ya rubuce a akan cewa gwamnatin jiha mata shiga ciki domin ka tallafa musu saboda haka eh, ruwan dare ne ya faru a kan cewa ana karantar da su ana koya musu sana'a hannu da su, mata da maza amma yawanci ana amfani da fuska guda ɗaya wanda zai yi kama da abin da ba a yi daidai ba sai a rusa gaba ɗayan kuma ba a ba da mafita saboda haka ni ina tunani na ya kamata a ce duk rahoton da aka yi ma shugaban kasa ya kamata ya sa nasa kuma a sake duba waɗannan abubuwa ba wai sai kullum wani abun da ya faru a arewaci sai a bi nasu a aiwatar wani kuma wani bu kuma sai a kyale ba za a yi ba. Kamar ya kenan. Misali yanzu a ganan nan aka canza misali aka sace yara a Kano. To aka sauya musu a akida, aka canza musu suna, aka canza musu addini. daidai abun da Boko Haram suka yi a baya. Ta da aka yi wa Boko Haram lokacin da suka sace yaran Chibok. Me yasa ba za a yi irinsa ba game da abin da ya faru a Kano? Eh. Na biyu, ya kamata jami'an tsaro su daina yin abun da ake shigo mana daga waje. A bincika menene dalilin yaran ma suna kangarewa. Asalin shine yaran ba sa samu abin da ya kamata ɗan boko ɗan ɗan boko yake samu a birni. Wato ilimi da jin daɗi kenan. Ruwan sha mai tsafta babu, hasken lantarki babu, hanya babu, duk abin da yaro zai yi karatu ma babu, kusan komai babu. Sai ma lalata masu akidan shetanu, eh. sai shobu daga ko'ina a basu wani abu sai su kara musu da abin da za su kwankwada, su kwankwada sai ya zo masu kwakwalwa su yi shi saboda haka ina so a bude wannan abin in ma almajirki ne a duba almajirki ba abin da ya hada shi da bara misali wasu na cewa arewaci hatta zakka da wuya masu hannu da shuni ke badawa kuma kudaden gwamnati a jiha da ƙananan hukumomi da suka dace a yi wasu ayyuka da za a kyautata rayuwar jama'a wasu na cinyewa ne ya kake gani To maganar zakka ai dole ne sai an hada da wanda ya kamata a ce su ingantar da shi da kuma su to sa a yi amfani da zakka misali yanzu a Sokoto da sauransu ana yi daidaiku. Amma dama tushen masu yin waɗannan abubuwa ai sarakuna iyaye da kakanni ne wanda ake ba su daraja to domin sun san amfani da ɗan waye sun san garba san bukar. Amma kuma an ce a demokratiyance ba a yi da su. matsayin da suke da shi a da suna zuwa su je su je makaranta su duba yadda ake samun yara suna zuwa makaranta ko kuma harkar tsaron 'yan samu baki su ne ya kamata a sanar duk waɗannan abubuwan an fitar da su ba su da baki kwata-kwata ainihi ma idan aka kawo jijiya yaron da sarki mai unguwa ba shi da ma kudin da zai sa waya ya buga waya ma hakimi ko jakaki